وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدوى أولا ساتية ترانا لا ربا يو ترانيكو tara ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1442 daidai da 20 ko 21 21 ga watan 4 shekara ta 2021 a wannan makaranta alfaruk islamic academy wannan ci ne darasinmu na biyar ko na shida na shida a cikin darasin tafsir alkur'ani mai girma wanda mun faru cikin suratul bakara insha Allah ta'ala za mu tashi domin gamewan ayoyi a aya ta takwas faɗin Allah maɗaukin sarki wa minan nasi man yaqulu amanna billah jibril bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالله الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون kamar yadda muka yi bayani a ayoyin da suka shuɗe baya cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi siffofin kafirai yanzu kuma sai ya kutsa faɗin siffofi wanda suke na munafikai Allah ɗaukin sarki ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man ya ƙulu wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wal yawa bil kuma mun yi imani da rana ta ƙarshe amma sai Allah ɗaukin sarki ya kora imanin nasi yake cewa wa ma bi mu'minin amma a hakikanin gaskiyar magana su ba muminai bane ba su yi imani da Allah ba yukhadi'una Allah saboda tsammanin su suna ha'inta suna yaudaran Allah ne wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wa ma yahda'una amma ba kowa suke yaudara da ha'inta ba illa anfusahum sai dai kawunansu wa ma shaurun? sai dai su basu san hakan ba a bisa jahilcin da Allah ya rufi akan zukatansu kamar yadda muka yi magana a baya a farkon wannan aya Allah ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane a nan bai faɗi su wane ne waɗannan mutanen ba sai dai a wani wurin a cikin alkur'ani ya bayyana su inda yake cewa wa mimman haulakum min al da kai kayan من حولكم من الأعراب منافقون نعم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله تعالى يفسر سوء أولا آية دع الله يكاو yake cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun lallai wanda suke kewaye da ku a gefen ku daga cikin larabawan ƙauye akwai waɗanda suke munafukai ne wa min ahlil madina haka nan wasu ma daga cikin mutanen madina sun fada ma wannan cuta ta munafurci Allah ta'ala ya ce la ta'lamuhum kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka san su ba saboda al'amari ne na zuci wanda ya shafi gaibu ba mai iya sanin sa in ba Allah da ya san allamul ghuyub ba yace la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ni Allah ni ne na san su amma saboda cutar wanda munafurcin ke da shi ina musu bishara da cewa azibuhum marratayn wallahi sai mun musu azaba kala biyu za su walakanta a duniya kuma za su shiga azaba a ranar alkiyama a ƙarshe ce walakum azabun azim kuma suna da azaba wanda take mai girman gaske wannan aya tana siffanta ɗabi'un mutanen da Allah ta'ala ke fushi da su kamar yadda muka faɗa fushi mai tsanani saboda munafiki yana daga cikin mafiya datin mutum a cikin al'umma duk inda yake zama yana kora alkhairi ne shi munafiki kamar duhu ne in ya zo wuri duk yanda haske yake sai ya dakushe shi sai ya haifar da fitina kuma galibi munafunci yana samuwa ne a lokacin da aka samu ni'ima ta zo a cikin wahala ba a fai samun munafukai ba shi yasa kuka ji ayan da alaran ma ya karanta yanzu Allah sai ya ce wa min ahlil madinati Haka nan daga cikin mutanen madina saboda sanda ake maka in mutum bai da imani ma ba zai iya zuwa musuluncin ba sai da aka kafa daula ne kowa ya fara ganin darba ta samu sannan ne masu imanin ma kansu suka ce sai da muka yi ma imanin mu sabis muka ƙara sabis ɗin shi don duniya ta samu gare mu galibi a ɗabi'an ɗan adam idan cuta ta same shi yana komawa zuwa ga Allah amma idan ni'ima ta same shi sai ya tsammani iyawan shi ne ko dabaran shi ne bashi wannan ni'ima din wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma mutum yakan iya haƙuri a lokacin wahala amma idan aka zo aka samu ni'ima so so da yawa sai ka ga har wanda yake da ƙarfin imanin sai yayi da gaske idan kun kalli iyayen muminai za ku ga haka ya faru a cikin suratul ahzab da Allah ke babu labari lokacin da ake zaman makka ai suna na khadija suke daukan dukiyoyinsu su bayar lokacin da za a yi hijira suna na asma su suka rinka yaga tufafinsu suna ɗaure ma manza Allah guzurin abincin da za su ci har Allah ta'ala ya ba mata ya ce Allah ya baki kyautan tufafi guda biyu a gidan aljanna kun ga wannan na nuna cewa ta samu aljanna daga lokacin da aka dawo madina aka kafa daula musulunci ya faru aka fara samun zakka dukiya tana ratsawa to a wannan lokacin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai iyalan iyayen muminai suka ce da shi muna da mitin da kai mun tattauna muna son ganinka da aka zauna sai aka samu wanda ake tunanin maganan ta yafi masa tasiri tace to abin da dai muka tattauna shine mun ga matan kasra da rum suna sa gwalagwalai da zinariya mu ma a matsayinmu na na iyayen muminai matan annabin Allah muna so mu ma dai a dan fara ba mu gwalagwalan nan muna dan shanawa yanda ya kamata kun ga wannan tunani ko ni da ku za mu so a ce haka ne saboda a ce iyayen muminai ai su suka fi dacewa za mu iya ba da duk abin da muka mallaka don kawai mu ga su suna cikin ni'ima tunda Allah subhanahu wataala na cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ai su muminai annan sallallahu alaihi shi ya fi cancanta a gare su fiye da rayukansu duk mumini zai iya ba da ran shi saboda kawai ya fanshi annan sallallahu alaihi sannan ya ce hakanan iyalan annan sulasallan su iyaye ne ga dukkan wani mumin to kunga wannan magana da suka yi sai shi annan sulasallan sai zama hankalinsa ya tashi saboda shi yana fafutukan ya za a kama kasar rum da yaƙi ya za a musulunci ya faɗi yanzu kuma ana cewa ka gwalagwalai shi da yake neman dokin da za a fita jihadi amma ana juya akalan tafiya shi da ya zo duniya don ya ɗan wuce kaɗan ya ƙara gaba ya je huta a lahira amma ana mai bayanin yadda za a mallaki duniya a shantake dole hankalinsa ya tashi kuma cewa gashi bai da gwalagwalan da zai iya ba su da lokacin da ta faɗa mai haka kuma ta ce mitin muka yi gaba ɗayanmu ya tambaya kuma suka ce lallai wannan ittifaƙi ne mu alaihi kowa ta yadda cewa a siyo musu gwalagwalai su ma su ɗan ɗaura dai su je yadda ake ji shi ne annan sulasun ya ce to ni dai annabi ne wa ma yanzu ku anil hawa baya ya faɗin son rai ya ce amma wannan magana da kuka yi na tabbatar Allah ba zai yi shiru ba ku yi haƙuri abin da Allah ya faɗa zan gaya muku ya fita masallaci har ya fita wahayi bai sauka ba sai da ya je masallaci kwatsam sai aka ga wahayi na sauka Allah ta'ala ya saukar da sa cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha da kai ka ayanku نعم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الله تعالى يتمشي يا أيها النبي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك قا أمسا كجيك باسك فدام إيالنك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها idan rayuwar duniya kuke so ku more da kawa ta duniya to ba ma gwalagwalai ba fata'alai na dukkanku ku zo gaba ɗayanku kowa ta rubuta list ɗin abin da take so inda abin da ya fi gwal ta faɗa Allah ya alkawari zai samar da shi za a bata shi in kuntunna su inda hayatar duniya wa zinata fata'alai na a kunna za a jiyar da ku daɗin duniya duk abin da kuka nema wallahi Allah zai bayar a baku amma fa da ka'ida ɗaya wa usarrih kunna sarahan jamila za ku fita ku bar gidan annabta don ba ku cancanci ku zama iyayen muminai da wannan fahimtar ba amma rabuwan sarahan rabuwa ce jamilan ta mutunci ba ta rashin mutunci ba gwalagwalai kike zai to za a yi miki mota guda ana hajiya alkai ku lafiya Allah ya tsare ku daga yan kidnapping in kin samu sarari ma ku leko a rinka gaisawa an yi zaman mutunci ba duka ba zagi amma fa ki fita daga gidan annabta haka Allah ta'ala ce da su a gaba sai ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu la ka wata ko wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah فإن a أعد للمحسنات kunna ajaran عظيما sai Allah ta'ala ce wannan shine abu na farko in kuna son duniya ku faɗi duk abin da kuke so za a ba ku amma kuma za a rabu rabuwan shi ma ba na uwa ka uba ka ba in ji bahaushe rabuwa na mutunci amma sai ya faɗa a gaba ce in kuntum latinillahi wa rasulahu idan har kuna nufin Allah ne da manzansa waddar al-akhirah da gidan lahira wanda ita ce aljanna wanda tafi muku duniya fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah yayi tanaji ga wanda ta kyautata a cikin ku cewa tana da lada mai girman gaske a gabar Allah ya kambama al'amarinsu ya ce ya nisa annabi na suna ka minan nisa ya ku iyala annan sulasulan ku sani fa matsayinku ba ɗaya ke da sauran mata ba lokacin da annan sulasulan ya faɗi wannan dama na na aisha ce ta isar masa da safa sai ya fara shiga ɗakinta ya ce da ita to ga amsa dai ya sauka Allah ya ba ku zaɓi yanzu eh, iya ruwa fit da kai don haka ga abin da Allah ya faɗa sai ce mata amma ke yarinya ce mai ƙananan shekaru ina baki shawara kafin ki bani amsa ki je ki shawara da iyayenki idan duniya kike so to ki rubuto list ki taho da shi za a baki sai ki kwashe kayanki ki koma gida wata ta shigo daki amma fa ki shawara da iyayenki saboda wata ta ga blackberry kila shi kenan sai ta ce a'a ai tunda ina cikin musulunci na rinka zuwa masallaci ai sallah mu gaita sai ta gaba ta manta da aljanna haka dan adam yake kalla bal tuhibbuna al'ajila muna son mai gaggawa tana jin haka tace tab in shawara da iyayena yace tace a awallahi duk da yarinta na zan shawara da su ba na zabi Allah da mannansa to amma kuma da abin ya motsa sai tace da shi amma yana roƙo alfarma ɗaya yace menene tace ce ka gaya ma sauran mai na zaba su ba ka bi haka ka tambaye su muji kaga gadar zare an yi mitin da ke don shi <laughs> don shi abin nan ɗin shi yanzu an dawo sai ta ce wai da Allah kar a gaya ma sauran abin da ta zaɓa a bari a game kowa zai zaɓa shi ma shi na nan sai ce a a a ni manzo ne na gaba ɗaya don haka ba wanda zan boye ma in ya shiga ɗakin sauran sai ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Aisha ta zaɓa ke me kika zaɓa dukan sai suka zaɓi Allah da manzansa to kun ga irin wannan abu ne wanda me nake nufi cewa munafurci ya faru ne a Madina sakamakon zuwan ni'ima wanda ku duba waɗanda aka yi musu tarbiya a gidan annabta aka kwanta da su a shimfiɗan annabta aka yi wahayi a gabansu aka yi komai amma ga shi duniya na sa tunaninsu na 1 plus 1 ina fata mun fahimci wannan to ina ga mutanen da kuma ba su kai waɗannan a imani ba to shi yasa Allah subhanahu ta'ala anan sai yake faɗin cewa akwai waɗanda suka yi imani da Allah suke faɗi da baki amma asali fa ba masu imani bane munafurci ne a cikin zuciyarsu munafurci kala biyu ne akwai munafurci wanda yake na na kuduri wannan shine wanda yake fidda mutum daga musulunci ko ya rage masa karfin musuluncinsa sabili da malamai sun tattauna akan cewa annan Allah ya ce wa ma hum mu'minin su ba muminai bane me wannan yake nufi suka ce idan ana maganan a miƙa wuya ga Allah wanda mutum da furuci kadai in yayi ya wadatar ya shigar da shi musulunci to munafukai musulmai ne amma idan ana maganan a miƙa wuya ta fuskan ƙuduri ne da imani to lallai wannan abin da ake magana ɗin su ba za su shiga cikin asalin wato wanda suke muminai ba al'imam ibn kasir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo maganan abin da ya shafi dalilin saukan wannan aya lokacin da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso zai zo garin Madina ana shirin nada abdullahi ibn ubay ibn salul a matsayin sarkin wanda yake wato garin madina ana shirin biki ana shirin nada shi a samun sarauta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma ya iso a matsayin manzo wanda ya hijira zuwa wannan gari kaga in rana ta fito ko me za a yi da a ci balbal ai sai dai a rufe kawai in dai haske ake nema to lokacin da aka zo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina wanda suka musulunta daga cikin mutanen madina sun musulunta daga cikin kabilan aus da hazraj waɗannan dama wa minan nasu inda Allah ya faɗa su yake nufi a wannan aya a cikin kabilun nan guda biyu akwai waɗanda suka yi munafurci daga cikinsu to shine zuwansa sai zama yahudawa su ne wanda suka musulunta ‘yan kaɗan a garin madina kuma kun san ko da ake madinan sun rinka cutar da muminai duk da suna ganin musulunci ya yi ƙarfi akwai matar da ta taba zuwa wani bai hude ta zauna za ta yi wurin kasuwanci ya sa mata dutse akan zaninta da ta sashi za ta miƙe al'aurarta ya bayyana da ta faɗa ya samu dutse ya mata rauni har sai da jini ya rinka zuba a kanta lokacin da ta tashi jini na zuba sai ta tunkari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da ta iso gare shi ma ba ta iya magana jini ya riga ya rinjaye ta annan sulasul na ganin nau'in irin ta'addancin sai ya kirda don suwaye za su iya yin irin wannan kamar yanzu ne a unguwa in aka sa akwai yaran da suke sare-sare ko kaza da sauransu ko aka sa wanda suke sace suke dan shaye-shaye da an zo an ga an cire gulab din wani wuri ko an ɗauke kazan makwabta kaga za a fara tunanin waɗanda aka san misali suke da wannan ɗabi'a to nan sulasul da ya ga wannan mummunan aikin sai tunanin shi ya fara hasaso mishi wane ne zai iya wannan ɗanyen aiki nan sulasulun sai ya fara kiran waɗanda yake tsammanin su ne za su yi mata haka ya rinka kiran sunayensu ya ce wa ne sai ta kada kanta ta ce a'a Wa ne ta ce a'a har sai da aka faɗi sunan wannan bai hudan sai ta kada kanta sama da ƙasa alaman a shi ne wanda ya min wannan aiki ana zuwa nan sula ce aje a yi jinyanta shi a zo da shi ana zuwa da shi kuma ya tabbatar da cewa shi ya yi da ya ga dai ba yadda zai iya fita a nan sula ce to a jira a gani shin me zai faru da ita kafin a jima kuma sai Allah ya ɗauki rayuwarta ta mutu shine manzo Allah sallallahu alaihi ce to yanzu abin da ya saura shine a kawo mishi manyan duwatsu guda biyu shi ma aka zo mishi da su annabi sallallahu alaihi ce a kwantar da shi aka kwantar da shi ce ku ɗaura mun kanshi aka ɗaura kanshi akan guda ɗaya, ya sanya hannunsa mai albarka ya sake mishi na biyun a kansa shi ma kansa ya kwankwace ya ce to ku janye shi shi ma ku je ku rufe kuma mafi a mutumin da ya fi kowa shan azaba a ran alkiyama shine mutumin da annabin Allah ya kashe shi da hannun shi duk mutumin da annabi ne ya kashe shi to wannan mutumi ya shiga uku a wurin Allah ya lalace to wannan shine abin da ya faru cutarwar munafikai haka yake duk in ka gabas cutar ba to ba su samu kafa ba ne duk in ka gabas cutar ba to ba su samu kafa ba ne shi ya sa sheik muhammad salih al-usaimin allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirinsa da yake bayanin wannan aya yake cewa ta ya za mu yi mu gane munafukai? ya ce ai abu ne mai sauki za a gwama maganan mutum ne da aikinsa shi mumini maganansa bai saba ma aikinsa idan mumini ya magana to aikin shi na gaskata maganan shi ya ce to duk mutumin da aka samu maganansa yana karyata aikin shi ya ce to mutum ne wanda za a yi taka tsantsan da shi a cikin al'umma saboda akwai siffan munafurci mai ƙarfi a tare da shi kuma irin wannan mutumin in ya samu kafa ba irin cutar wanda ba zai iya yi ba abinda Sheikh Muhammad salih Al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama kenan ya faɗa a lokacin da yake tafsirin wannan aya daga cikin bayanansa to shi yasa kamar yadda muke faɗi da annan sulasa ya zo garin Madina wasu sun musulunta wanda daga cikin karancin wanda suka musulunta sune Yahudawa sannan Abdullahi bin Salam shi ne wanda aka faɗi cewa za a naɗa shi kamar yadda kuka sani na faɗa muku a baya zuwan annan sulasulan sai zanto jama'a sun watse mishi da yawa ma daga cikinsu sun je sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sun yi imani da shi tun daga nan shine sai ya zo ya kudura aniyan cewa to bari a bata ruwa ba dan a sha ba dan adam haka yake karki tsammanin din me miki dariya a rayuwanki masoyinki ne idan kika dauka haka to kin yaudari kanki kuma zaki fada ramin da ba zaki fita ba ba dukkan me maka dariya ne ke son ka ba a'a aikin mutum shi ke nuna san ka gare shi san shi gare ka ko rashin soyayyan shi wanda yake gare ka din shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in yaqulu ma tasma bi qawlihim ko ka annam khushubun musannada munafikai suna da dadin baki wurin iya magana har yake ce ma annabi sallallahu alaihi in fa suka yi magana ma sai ka saurari abin da suke faɗi kuma hakan ya gaskata aiki annabi sallallahu alaihi tunda har gashi an samu manzo Allah sallallahu yana cewa ku sani fa idan wasu mutum biyu suka yi saɓani a cikinku akan haƙƙi wani ya zo ya min ƙarya ya sa na ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi na bashi saboda daɗin bakin da kai mun na ji ka fi iya magana na ɗauki haƙƙin wani na baka to ka sani ka cuta balbal kaga wannan ya nuna cewa ashe ku suna da daɗin bakin kuma yana tasiri tunda har gashi annabi da kansa yana gargaɗi akan irin wannan aiki ɗin to lokacin da Allah ta'ala ya bayyana musulunci a garin Madina mutanen Madina suka karɓi musulunci shine sai wannan bawan Allah Abdullahi ibn Ubay bin Salul ya zo ya zamto shine shugaban munafukai na wato daga cikin kabilan Khazraj wanda ya fito kuma kamar yadda na faɗa dama duka kabilun guda biyu shine shugabansu a lokacin jahiliya kuma sun kasance suna girmama shi suna bashi matsayi sai gashi kuma Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya yaƙi san ran shi ya bi annan sulasallan don ya samu darajan da tafi wancan kuma Allah ne ya rufe zuciyarsa kamar yadda ya ce fatamallahu ala qulubihim a baya musulunci duk wanda ke da matsayi in musulunci ya zo yana tabbatar mai da matsayin shi Za ka gama musulunci ya ba shi matsayin da ya fi wanda ya sauka a baya ku duba sai na Abubakar ku gani kafin musulunci ya zo mutum ne mai karamci mutum ne mai matsayi har a cikin mutanen jahiliya tunda lokacin da wani ya zo ya faɗa ma'anar sulasula manganu marasa daɗi daga cikin manyan kafiran maka ina ga Abu Sufyan ne kafin ya musulunci na Abubakar ya buɗe ya buɗe baki ya faɗa mai maganganu ya zazzaga mai baƙaƙe na walakanci na ƙarshe saboda ya taɓa annabi sulasula yana jin wannan magana ya ga a matsayin shi na sarki ake faɗa mai haka sai ya ɗaga murya ya ce waye wannan aka ce ɗan gida Abu buhafa ne sai da Abubakar ne sai ya ja bakinsa ya shiru sai kafirai suka yi mamaki suka ce duk ka da ƙarfinka a ce abubakar ya yi magana ka kasa mai da mishi ya ce wallahi yana da wani kyautatawa da yamin wanda zan ji kunya in kalli idan shi in mai da masa da magana ku juya mu tafi abin da ya faɗa kenan ma'ana tun kafin musulunci ya zo sai na abakar mutum ne mai karamci mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi sai ga shi da musuluncin ya zo kuma sai tabbatar mishi da wannan matsayi Allah subhanahu ta'ala ya sa Allah ya dabaibaye rayuwarsa da na annabinsa aka aura daga gidan shi aka girmama shi har aka sa shi limancin wannan al'umma din annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yazo karban shawara abin da ya kama za a yi shawara in ya ce a kawo shawara in kaga an karbi shawaran wani to sai da abakar bai magana bane amma idan sai na abakar yayi magana kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karban shawaran shi bai ma jira ya ƙara jin shawaran wani saboda irin yadda da shi da yi kuma Allah ta'ala ya zo tabbatar mai da wannan matsayi domin Allah ta'ala ya sa shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a kogon Hira kuma shi kadai ne wanda Allah kai tsaye ma ya tabbatar da sahabbantakansa duk wani sahabi a duniya yake zama sahabi a doron kasa amma sayyidina Abubakar shi tun daga kan al'arshi aka tabbatar da shi sahabi ne domin Allah ta'ala ya ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana kuga abubuwa uku da Allah ya hada mishi anan Allah ta'ala ce ijya kuli li sahibihi lokacin da yake ce ma sahabinsa kun ga sarautarsa na sahabbantaka Allah ne tabbatar da shi sannan Allah ta'ala ce la tahzan kakkai bakin ciki Allah ya tabbatar mai da ba zai bakin ciki ba kenan sannan kuma sai nuna ma'iyarsa tana tare da shi yace inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kai ko idan Allah na tare da kai duk duniya waye zai ka hankalinka ya tashi na'am ko akwai ko wani shugaban kasa ko gwamna ko wani shugaban sojoji zai ce bai yi da kai ko wani hamshakin mai kuɗi in Allah ce na tare da kai ka damu a ba za ka damu ba sai dai baka san wane ne Allah ba to wannan shine to shi yasa anan za ku ga cewa Allah subhanahu wataala ya kawo waɗannan ɗabi'an munafikai din yace yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah tsammanin su da ayyukansu na munafurci wa ma yakhda'una illa anfusihim amma dai abinda suke yi na yaudaran nan ba zai kare kwa ba face a karan kansu wa ma yash'urun sai dai su basu san haka ba ma'ana ba abin da ya kai su aikata munafurci face rashin sanin mummunan sakamakon da munafurcin yake haifarwa kun ga munafurci daga ciki yana sa mutum ya mutu ba a musulunci ba ko ya mutu kan abin da yake ba musulunci bane shi amma kuma wanda suke aikin idan su yakan rufe ya zamto ba sa ganin haka a gaba sai Allah ya ƙara siffanta cewa zukatansu ne lalace ya haifar musu da haka yake cewa fi qulubihim في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون sai Allah ya faɗi dalilin abin da ya kai su aikata munafurci din ce babban dalili shi ne fi kulubihin maradun ai a cikin zukatansu ne akwai shakka akwai wani ciwo akwai cuta na shakka duk abin da aka ce Allah ne ce ai kai da kai shakka shi yasa za ku ga duk wanda ya fi kankame addinin Allah ba tare da shakka ba to ya fi kusanci zuwa ga Allah ku duba Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ku gani anan nan tun yana karamin yaro man Allah sulasulan ya so shi ya kaunace shi kuma ya nuna cewa ya rabauta ma duniyarsa da lahiransa to in ka bi rayuwarsa zaka ga baya shakka ne game da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shi a karan kanshi ko a wani abu da yake so na ce shi a karan kanshi saboda akwai asar da yawa da za ka gani wanda za a ce an zo ana tafiya da shi yana tafiya tare da wasu tabi aiko sabayan uwan shi sai a ga ya tsaya da dokin shi ya sauka ya ji ya yi bawali ya tsari a wani wuri sai a ce me yasa baka jira an je inda kowa zai tsaya ba sai ya ce shekara shida ko shekara kaza da suka wuce mun bi wannan hanya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsaya a daidai wannan wurin yayi bawali suka ce to akai ba bawalin kake ji ba yace to annabi yayi ko bai yi ba suka ce ya ce to ku kyale ni kawai ya hau dokin sai ci gaba da tafiya aka zo wani wuri aka ga ya dukar da kansa ƙasa aka ce ya ka duka anan yace lokacin da muka wuce nan shekaru baya a daidai nan wurin annabi sallallahu alaihi ya dukar da kansa suka ce ai bishiya ne a lokacin ta tare shi sa ya dukar da kai saboda kada ya bige kai kuma yanzu ba bishiya me na dukar da kai Ya manzo Allah sallallahu alaihi ya dukar da kansa a nan ko bai yi ba suka ce yace to ku kyale ni kawai ma'ana sunna dodar haka za a je har sai an hadu da Habib sallallahu alaihi sallam a gida aljanna to wannan a kansa kenan haka ga abin da yake so saboda yana da ɗa sunansa Bilal ibn Abdullah ibn Umar jikan sai na Umar ne wata rana ya miƙe shi Abdullah ibn Umar yana koyar da mutane ke ce da su la tamna'u ima Allahi masajidallahi idan mata sun nemi a bar su je masallaci don su sallah ko aikin bauta kada ku hana su su je masallaci shine dan shi Bilal ya miƙe ce na rantse da Allah sai mun hana su zuwa masallaci kun ga abin da shi babansa ya faɗa hadisi ne annabi sallallahu alaihi ce kada a hana mata zuwa masallaci idan sun nemi za su je masallaci shine hanna na Aisha take cewa ta san cewa da annon sulasulam ya yi tsawon rai kuma mata sun ci gaba da abin da suke yi a zamanin nan ta ce wallahi ta san da sai ya hana su saboda sun fara surutu a hanya ana jin sautinsu wasansu sun fara fitar da alaman ado ko kwalliyansu ana iya gane sun yi ado ta ce da annon sulasulam ya kawo wannan lokacin ta tabbatar da karshe kila sai ya ce gaba da su daina zuwa masallaci to shi bilal ya kalli wannan maslahan ne kila ya ce wallahi za su hana su tunda ma'ana sun saba annon sulasulam to shi kuma Abdullahi bin Umar yana kallon ai annabi ya ka sanin za a samu fitintunu a ƙarshen zamani kuma ya faɗi haka bai ce kar a hanan ba dan me za ka ce a hana a ƙarshe dai sai ya ciro takobi ya bi shi da gudu wallahi da takobi ya bi shi a guje ya fita ya tsere ya ce na rantse da Allah wallahi tallahi da na kama ka sai na datsa harshenka da takobin nan har zan ce annabi ya ce kaza kai kana da bakinka ce sai an yi Ya yace la ka abadan har in mutu ba zan ƙara magana da kai ka tafi ka ba nuri kai ba ɗana ba ne. ku duba ga yadda yake sa Allah sallallahu so na gaskiya sai da manyan sahabai suka yi ta ba shi hakuri sannan ya zo daga baya ya ya fara magana da shi to wannan yana nuna ƙarfin yadda da saƙon Allah sallallahu amma su munafukai fi bihin marad akwai cuta ta shakka a cikin zukatansu fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu wata cutan ta shakka da munafurci da kuma datti na saban Allah walahum azabun alimun wannan da a gidan duniya wancan ke faruwa da su kenan rayuwarsu za ta kare ba su tsina na komai ba duk mutumin da ke cikin shakka ba zai iya wani abu da za a iya amfana da shi ba shi yasa ko makiyinka ne kake so kai galaba akan shi farko ka iya sa shi a cikin shakka fa buhital ladhi kafa duk wanda ka ruda shi ya shiga shakka shi kenan ko baka yake shi ba zai je yake kanshi da kanshi ya gama da kansa to wannan cuta ta munafurci a nan gidan duniya tana hana munafiki iya assasa wani abu da zai amfane shi sannan kuma Allah ce suna da azaba mai radadi a ranar alkiyama sakamakon abin da suka kasance suna siffantuwa da shi kenan na munafurci sai Allah ya ƙara faɗin siffansu ta gaba cewa idan qila lahum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون to kamar yadda muka faɗa a baya su munafukai suna da daɗin baki da san nuna sun fi kowa alkhairi da bayyana alkhairi da ɓoye sharri a zukatansu kun sani hatta akwai yadda muka faɗa a baya akwai munafurci ta itikadi wanda mutum kan kudurce a zuci wannan shine wanda yakan fitar da shi daga musulunci wannan akwai munafurci wanda yake amali nifaqul amali wanda in mutum ya aikata shi kuma yana da barazanan shiga gidan wuta na wani lokaci wanda Allah kaɗai bar makansa sani annan sallallahu alaihi cikin hadithin Imam bukhari da Imam Muslim yake cewa ayatul ayatul munafiqu ko alamomin munafiki guda uku ne daga cikin alaman da ake gane munafiki guda uku ne wanda shine dalilin da Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ya tsaya akan saurin fassara wancan bayani da muka yi na farkon sa annabi ya ce alaman munafiki shine idan yayi magana akan samu ƙarya a cikin maganarsa imamu muslim ya ruwaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kishin giɗe aka tambaye shi aka ce da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutum gashi musulmi ne amma kuma marowaci ne shi akwai rowa bai da kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru yana mamaki sannan sai bada amsa ce eh zai yi wa a samu mutum gashi musulmi amma marowaci ne kun ga su sabai suna mamakin a ce mutum marowaci ne duk da rowa cuta ce da take haramta ma mutum samun aljanna rowa tana haramta ma mutum samun aljanna saboda wasu sahabbai guda biyu wata rana ɗayansu maraya ne an mutu an bar masa gona har ya girma ya zo ya gaji gona wannan gonar da ya gada akwai wani sahabi shi kuma da yake da gona a gefensa dabinansa dabinan shi wannan ta shiga da wancan gonan maraya kuma shi mai dabinan gonarsa ta fi girma ta fi komai akan wancan nan, da ya zo shi maraya yana kokarin su katange gonansu yana zuwa sai tar da dabinan wancan ta shiga gonan shi bayan da ya iya sai dai same shi ce na e eh, ina hada ka da Allah ka bar mun kyautan dabinan nan mana ina so in zagaye gona na tunda ta shigo ciki sai in bi ta bayanta in kewaye sai ce a'a ba zan baka ba kun ga wannan maganin da ya fada mai kenan sai ce to idan ba za ka bani ba don Allah ka siyar mu sai in nemo kuɗi in siya don in kewaye sai ce ba kuma zan siyar ba kaga akwai alama kila hasada a cikin ranci to shine sai ya ce da shi to ya zan ya ce ban san da za ka yi ba faɗin haka da ya yi sai hankalinsa ya tashi shi ne je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ga abin da ya gudana tsakanina da wani kuma na kai ga cewa ma duk daban da kuɗi ya siyar min in nemo kuɗi in biya shi ya ce ba zai siyar ba ya manzo Allah ya zanyi yana neman sanin fatawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ana kiran shi yazo ya ce gonarka ce eh yanda wani ya faɗa haka yake saboda ya adalcin magana ba da mutum da ya kawo maka maganan wani kake hawa ka zauna ba in wani ya gaya ma maganan wani ka yi bincike kada ka hau magana ka zauna komin nagartan wanda ya gaya maka magana ka rinka bincike don ba ka bautar ran zaka yi zalunci baka sani ba mutane na da wata ɗabi'a su samu saɓani a junansu sai kowa ya so ya ribace ka kai ma ka zama sojan da zaka taya shi faɗa da wanda suke saɓani wanda kai ba ruwa ka ba a ciki to shine annabi sallallahu alaihi da ya ji haka sai ya ce da shi ka bashi kyautan dabinan nan walakal janna idan ka bashi kyautan wannan dabinan ina tabbatar maka kai ma Allah zai baka dabino aljanna ma'ana ka samu aljanna ka gama wallahi budan bakin shi ce ba zai bada kun ga illar ruwa kun ga bala'in da ruwa ke haifarwa annan sulasa ya ce ka bashi kana da wuta aljanna ni na tabbatar maka ya shiru ya ce gaskiya shi ba zai iya bada ba abu dahda yana wurin yana da gonan da duk ta fita su girma ga dabinai a cikinta ga rijiyoyi duk ta dama ta su ta shanye sai miƙe ce ya da Allah sallallahu alaihi wasallam ni idan na bashi tawa zan samu wannan aljanna yace za ka samu sai ce sai kalle shi yace in na bashi wannan marwacin nawa ni Allah zai musanya mu a karba aljanna daga wurin shi a bani yace tabbas Allah zai ba shi sai yace mishi ka san gona na yace duk garin nan wane ne bai san gonan ka ba zaka yadda ka bani wannan in baka yace ce na baka ka jin dan duniya ido a naira ko hmm. shine sai yace Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama shaida na bashi a ba wannan marayan dama aka ba shi abu da gidan da yake zama fa a cikin gonan yake gidansa kansa a gonan yake shine ya je ya tsaya a wajen gonan ya kira sunan iyalinsa tana ciki da yara ya ce da ita ya ummu dahda ta ce labbai amma ya mai gida kuma ya tsaya can nesa yana kwala kira kai da gidanka ya ce gida fa ba namu ba ne daga yau ta ce ba namu ba la haula wala quwwata illa billah me ya faru ya ce na sai da shi ta ce bai ya ce liman gawa ne sai ya ce na sayar da shi ga Allah me ya faru ta ya ce Allah ya ba mu wani aljanna ke umar da'ada to kun sa abin da zai baku ku mamaki <laughs> in wata ne zuwa laina na ga imam hospital za a kai ta samu ta oxygen dan dare za ta zube ta su ba kai da muke dan lalaba a samu tension din ma ka dan ƙara kaza dan wallahi sai ta rinka dauko 'ya'yanta. tana cewa ku fito Allah ya siya gidan nan namuna na aljanna haka ta rinka gaya ma ƴaƴanta abinda zai baka mamaki yaro na rike da dabino za ta ce ajiye wannan na Allah ne ba namu bane namu na aljanna wani yaron na tauna dabino za ta sa yatsanta a bakin shi ta kwakulo dabinon ta ce fito da shi naka na aljanna an riga an yi kasuwanci ta ce wallahi rabihal bai'a ya abadda da ta ce wallahi ka ci riban kasuwanci ka ci riban kasuwanci mun yarda da abin da ke wurin Allah Allah da kansa ce ma indakum yanfad wa ma inda Allah bak duk abin da ke wurin ke wurin ku karewa zai yi ko ka mutu ka bar shi ko ya gudu ya barka wallahi sai an yi daya ko ku yi mutuwan kasko duk ku tafi kun gama kuma ba kuma wanda ya sai ce ba haka ba dukkan mu da ni da ku ana abin da zai faru da mu kenan ko mu tafi mu bari ko ya tafi ya bar mu ko mu tafi tare da shi wannan duk shine galibi ma tafiya ake a bar shi to shine tace da shi gashi nan ka ka ci riba kasuwanci kun ga wannan kenan sabanin zakatan munafikai kenan da a can aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a iya samun musulmi marowaci ya nuna rowa aibi ne tun daga shi rowa ta hana wani samun aljanna har ya wuce shi don haka nan Allah ta'ala ya ce daga cikin su da aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa alfasad shine wuce iyaka mutum ya fice daga yi ma Allah da'a qalu sai su ce kar yi barna a ban kasa ma'ana kar yi munafurci kuma kar ku yada barna kada ku hada wutan fitina a tsakanin muminai don wannan shine galibi aikin wanda suke munafikai galibin munafiki shine wanda yake hada fitina da rarrabuwan kan musulmi shi yasa duk mutumin da kaga yana kokarin raba kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙaryan san manzo Allah yake yi domin duk mutumin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba so a ce yau al'ummarsa sun rarrabu ballantana suna rikici da junansu ballantana sun rasa samun ci gaba ba raba kan mutane ɗabi'a ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba shi yasa duk mutumin da ya daura ko da magana ko da rubutu ko da shawara ko da dukiya dan a raba kan wasu mutane to wallahi ran alkiyama azabarsa za ta samto ta daban ne ku kaddara ku mata ne kun fi kowa sanin zafin 'ya'ya fiye ma da iyaye maza ya kike jin wanda ya nemi ya shigo gidanki ya raba kan 'ya'yanki? shin wannan mutumin kikan ji kina kaunan shi a duniya wanda ya zo ya raba miki 'ya'ya? ya sa ba su ganin mutuncin junansu ke ma ba su tausaya miki ai wallahi duk ran da kika ga wannan mutumin sai kin ji wani baki ya zo wuyan ki ya tsaya miki da kina da yanda zaki badda ganin shi a ban kasa ma kila da kin yi to ina so ku gane cewa soyayyen da Annabi sallallahu alaihi sallam yake ma wannan al'umma ta fi soyayyen da muke ma mu da muka haifa don haka duk wanda zai raba kan al'umman musulmi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya farin ciki da wannan mutumin to shine sai Allah ta'ala ya ce qalu innama nahnu muslihun a maimakon barnan da suke aka yi musu wa'azi sai su ce ai mu masu gyara ne ma'ana su sun zo ne masu gyara kuma duk mabarnaci bai yadda barna yake yi ba ku ganin yan fina-finan hausa da kuke cika gidajen ku da kallon su da yawansu zaurawa ne ba su da aure amma kuma suke yin fina-finan koyar da zaman aure ko ba haka ba ne faƙiru shewa ala yi wata rana zan wuce na ga an sa ana jira da wasu na ɗauka wani tattaunawa ne mai muhimmanci sai na ga ce wai yar fim din Hausa ce ake ake hira da ita me ya faru ta ce a su fina-finan sunan ne tarbiya addini ne wane ne ta dinga kawo maganganunta irin maganganun da suka saba kawowa da Allah ya tashi kama su shi mai tambayan da kansa shi mai tambayan buɗan bakinsa sai ya ce mata to da Allah yanzu inda mai tambaya zai tambaya yanzu ke ‘ya'yanki nawa kuma mijinki wane ne mai gidanki wai a nan take sai ta ce kasa abin daga Allah ne yar banza a baya bata san cewa bata koma ga Allah ba sai yanzu da ta ga an zo karshen inda ba abin nan to so da haka wannan shine ɗabi'an dukkanin mutanen da asalin wato suke zuwa da cuta ta munafurci sukan fake da cewa su gyara suke ba banna ba amma sai Allah ya karyata sai ce ala ku saurara ku bada hankalin kuri daya innahum tabbas su waɗannan waɗanda suke da wancan siffofi da muka faɗa humul mufsidun su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai ba sa sani wurin tunanin abin da suke kai na asalin wato barnansu na munafurci din ina ganin na ga masu rajista sun zo ko ko muna da littafin da za mu yi kadan za mu sami minti sha biyar to ina ganin mu dauki aya ta gaba zai fi daidai da tashi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha siffar munafikai ta gaba da Allah ya faɗa cewa idan kila lahum aminu idan aka ce da su ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama da wuta da aljanna qalu sai su ce a anu'minu yanzu ana nufin mu za mu imani ne kama amana sufaha kaman yanda wanda suke da wofaffan tunani wawaye suka yi imani suna mai da wannan kalma zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga anan zai nuna muku mummunan aikin su da irin bala'in da suke sa kansu a ciki saboda duk mutumin da zai aibanta sahabi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufin aibantawa kai tsaye kuma duk mutumin da ya aibanta Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yake nufin aibantawa kai tsaye ba tare da shamaki ba da wannan zai nuna muku cewa duk mutumin da ke sukan sahabin annabi to ya sa ma kansa rigan munafurci kuma wannan galibi ɗabi'an waɗanda suka sha boko ne ba su yi addini ba ko waɗanda ba su yi karatun bokon ba ma ba su kuma yi na addinin ba za ka jin an magana sai su ce ai wannan ya faru shekara dubu ɗaya da ɗari hudu baya ya za ka ɗauko ka kawo shi a wannan zamanin kaga wannan ba ƙaramin halaka ba ne a samu mutum musulmi ka je na cewa ai sahabi kaza ma yayi kaza sahabi kaza yi kaza yana sukan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna maka zai wahala wannan mutumin ya gama da duniya lafiya ya faru a jiya wanda suka soke su basu ji da dadi ba ya faru a wannan zamanin da muke rayuwa waɗanda suke zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ma basu ji da dadi ba a lokacin da ba zan taɓa mantawa ba a tsohon shugaban ƙasar tsohon shugaban gwamnan jihar kaduna injiniya na madisambu yake shugaban kasa za ku iya tuna wani lokaci da aka yi games ɗin ko nuga ko me ake ce masa wani lokaci da aka yi ta matsa sa dokan hulan kwano da lamban mashin a lokacin in za ku iya tunawa akwai rikicin da 'yan shi'a suka yi a garin zaria suka tara mai martaba sarkin zazzau allah ya ji kansa da rahama har abu yi tsananin da aka yi bige-bige da zub da jini da su suka rinka bin jama'a suna raunata su jama'a suka fusata su ma suka kara kansu akwai malamin mu professor Ahmad Bello Dogarawa lokacin muna garin zariya yake magana akwai wani kanin malamin mu da aka neme shi ba a gan shi ba ta kai tsammanin kun kashe shi ne daga na aka tafi asibiti tunda duk wanda ya ji rauni ko aka kashe shi asibiti ake kai shi wannan abu cin hospital da ke tudun wada kafin ya koma shika nan aka je har mutuwa da sai da aka duba ko za a gan shi to a nan ne sai aka ga wani dan shi'a wanda an ji masa ciwo sosai ya raunata ganin rikicin har an raunata shi an kawo shi jini na zuba a jikin shi kaca-kaca ana kokarin yadda za a yi da shi wallahi ga shi na rai ga hannun Allah amma buɗe baki yake cewa ka ya alzazzaki jini na zuba yana cewa ka ya alzazzaki a ƙarshe haka ya yanka ihu ya wani irin ƙara ya kira suna alzazzaki kuma ya mutu a tudun wajen zariya wannan abin ya faru na gaya muku hawan da abin ya faru a gabansu don ku bincika ku tabbatar da gaskiyar haka to ina muku rantsuwa da Allah ko da sunan mala'ika ko wani annabi ya mutu yana kira wallahi ba zai shiga aljanna duk in kaga mutu ya shiga aljanna to da sunan Allah ya mutu to wannan kun ga shine mummunan sakamakon mutumin da ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma imani abu ne wanda ake kiran dukkan mutum da ya riko da shi sai Allah su ana a ƙarshe ce ala ku saurara innahum humus sufaha su waɗannan munafikai su ne wawaye tunda sun kasa yin imani duk wanda ya samu imani ya gama arziki duk wanda Allah ya yi shi mai imani an gama masa arziki ya samu abin da ake so sai Allah ya ce walakin la ya'lamun sai dai kuma matsalar daya ita ce su ba su sani ba ina ga sai mu takaita anan insha Allah ta'ala sai mu tashi aya ta 14 idan laqul ladina amanu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana sai mu je littafi na gaba ta kai ana wurin ka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا نوع شاء آآ آه، آه، درسنا نوع درسنا هدو حكا نكو مسألة matsala ta sha ɗaya haka المولود malam ya ce muna ƙarƙashin a tahnik ne ko tahnikul maulud o zabihatul maulud wanda ake kiran salaƙaika daga cikin matsala abin da ya shafi yanka a haihuwa malam ya ce matsala ta goma sha ɗaya shine wa min alhikmati min mashru'iyyati al-aqiqati shukrullahi ala ni'am ala ni'matil maulud daga cikin hikiman da yasa shari'ar musulunci ta asalin wato shar'anta yin yanka ga yaro idan an haife shi shine ya zanto an yi godiya ga Allah a bisa ni'iman abin haihuwa da aka bawa mutum wata ƙarrubu ilaihi bizzabshi sannan kuma wannan yankan wani ƙarin kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar yanka da Allah ya faɗa cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuki dinnan yanke yanke na na halal abin da ya shafi layya hadaya aqiqa da sauransu wattafa'ul sannan kuma yin wannan yankan da fatan amintarwa ne ga abin da aka haifa shine wattafa'ul bi salamatil maulud tunda Allah sallallahu ya ce dukkan abin haihuwa ana haihuwan shi ne tare da dabban shi idan aka yanka mai dabban an yantar da shi kun fahimci magana in ko ba a yi masa yanka ba har yanzu yana nan dai rataye da wannan dabbar shi bai yanta a wurin Allah ba tukuna to shi yasa ana aka ce idan aka yankan an samu salamatul maulud shi ya kubuta ya zanto yantacce ne a shari'ar musulunci sannan bayan wannan daga cikin hikima da amfanin yankan wal ihsanu ila al fuqara kyautatawa zuwa ga talakawa ashe ba su an yankan kuma a siyo daren daren daran daran kwanuka a ce wai su wanta da suka zo wannan zuga ina zan kai su wallahi boye min cinyoyin bayan nan in sun watsa ina ci abuna ai ba so suka yi min jinyan ba wata tara kana wahala wani yazo ya kwashe nama a karki damu ai arziki ne duk in ga mutane mabukata sun tattara a wuri to akwai dausayi ne a wurin shi yasa ma annabin ki sallallahu alaihi wa sallam talakawa suka fi yawa a jikin shi saboda shi talaka duk inda sauki yake nan yake ina fata mun fahimci wannan shi yasa hirakul da yazo yake tambayan Abu Sufyan cewa wanda suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi yawa tsakanin mawadata da talakawa yace tab ai mafiya yawan su wallahi duk talakawa ne ma na dauka ya kusha annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine hirafil yace hum atba'ur rusul wallahi talakawa su suka fi bin manzanni su suka fi bin gaskiya idan ta bayyana to mu dai Allah ka raba mu da talauci kuma ka samu ba gaskiya wal isaru ila alfuqara daga cikin kiman shine kyautatawa zuwa ga mabukata eh, talakawa wal muhtajina da mabukata wasilatun da kuma sadar da zumunci ana sada zumunci da shi lil aqaribi ga waɗanda suke makusanta wal asdiqa da kuma abokai mata na cewa ma na layya da na suna wai shi hatta danan shi daban ne da gaske ne eh o oh, haka ne ikon Allah shi yasa wata fadan yanki biyu zaka ga an sa a na an aika amma rashin aika mata da sai ai ta bala'i da ita har sai ta zo te gori yaro ya fara ya yi wayo a ce ga ɗanki ba mun kawo shi da Allah tafi ni da aka yi mun rowan naman sunan shi wai shekara biyu tana mitan nama yanka uku Allah ya shirya to mun fahimci wannan matsala ko a nan mun gane hikimar da yasa ake yanka kuma mun gane abin da ake so mun yi yanka duk yanda za a yi a nan da maza ne sai mu kwadaitar da su in Allah ya maka wadata ka yalwata ma iyalanka daga cikin abin da ake gane kan kai kana cikin mutumin kirki ne a ga iyalanka cikin ni'ima kana cikin ni'ima ina fata mun fahimci wannan in kana da hali dama za mu ji a gaba abin da ake yanka ma namiji da abin da ake yanka ma mace in kana da sarari sai ka yanka ma mai jego na ta kuma ka yanka ma jama'a na ba shikenan ba an zauna lafiya kuma su ma sun samu kuma su yi maka addu'a wallahi ba mamaki addu'an da wani zai yi ma ɗannan sanadiyar naman da kuka shi zai sa albarka a biyarar rayuwar rayuwarsu ina fata mun fahimci wannan matsala ta sha biyu shine wata kunu laƙiƙa kuma wannan yankan haihuwan tana kasancewa ne ana yin ta ne bilghanani da dabbobin ni'ima tumakai min ba'nin tun daga rago ko kinkiya wa ma'zin ko akuya ko bunsuru abban ne fararen nan rago mun san rago mun san kinkiya ko yawwa sannan wal ma'z akuya ko bunsuru ana yi da kowanne daga cikin su zakari hawa unsaha ana yi da mazajen ana yi da batan ana yi da munsuru ana yi da akuya ana yi da tunkiya ana yi da rago duk wanda Allah ya hore ma mutum wa yushtaratu laha ma yushtaratu fil udhiya kuma ana shar'anta abinda ake ma naman suna irin abinda aka shar'anta cewa a yi ma asalin wato naman layya fala yujzi'u don haka nan ma'ana abin da ake nufi da shar'anta shine irin dabban da ake layya da shi kamar ka'idojin da ke kan dabban layya shi ne ka'idojin da ke kan dabban da ake yin mene ake yin yankan suna da shi shi ne sai mala a nai ƙara bayani ke cewa falayu jizi ba'ani don haka nan baya isa baya wadatarwa idan aka yi da dabban da take rago ne ko tunkiya illa ma aufa nisfa sana har sun in ta kai wata shida rabin shekara duk yaron da za a yanka ma dabban suna dole ne ragon in dai rago ne ko tunkiya dole kai wata shida an fahimci wannan ko sannan sai ya ce ina ne fa'aktar ko fiye da haka karanci ya zamto dai tana da wata shida wa min al idan kuwa akuya ce illa ma aufa sanatan kamila sai wanda ta cika shekara ɗaya cikakke fa askar ko ta haura shekara ɗaya, kun san su awaki sun fi saurin haihuwa kun fahimci magana yawanci suna haihuwa ne a wata shida a shekara sukan haihu sau biyu kuma idan kina da akuya ta haihu na farko yanzu sai ta haihu na biyu ba shekara ɗaya ba to sanda ita wanda ta haihu na biyu nan za ta haifu na uku tare da yacce ta farko suke haihuwa wata ta ce ƙwarai kin gwada ko haka suke duk masu kiwon awaki za su gaya muku na yi bincike sosai akan kiwon awaki saboda ina so gaban kiwonsu da kyau na ji ana samun kuɗi da su kwarai da gaske neman hanyar fitar da su kasan waje in kai za ka samu kuɗi da yawa gashin jikinsu da kofatan nan da dala ake siyan shi sai dai munan ma masara ba ta siwa balle gashin akuya shine abin da ina abin da ya dan sautar da ni amma dai na yi bincike kwarai da gaske nonon akuya da kuke gani har maganin kansa yana yi yana maganin kansa saboda ita masu kiwon akwai wata dacca da take na manta sunanta take eh, eh, dan fodiyo ɗan dan fodiyo na Sokoto akwai wani group da muke ciki da masana harkan veterinary ne sun karanta harkan dabbobi sosai da kima to ita ce take wannan bayanin har ta faɗi karkasuwar su gida hudu da inda ake samun nau'i kala da nau'i kala da inda zaka iya samu inda za su rayu da sauransu to a ciki ne take faɗa cewa su suna da wani irin halitta da Allah ya musu za ku ga tunkiya takan ci leda ta mutu amma ba ku taɓa ganin akuya ta ce ba ta ce saboda su Allah halice su da fenso a hancin akuya kan ta ci abu tana sunsuna shi kuma in tabbas abin nan zai sa mata guba ya poison din ta bata ci sai za ta ke da dan karan wayo in ta barna sai ka dauka mutum <laughs> ina ba ta mun fahimci wannan to a takaice dai a nan mun fahimci wannan sai matsala ta ta goma sha uku mala ya ce wala yujzi'u fil haqiqati al awra'u al bayyinu awruha baya wadatarwa a yi yankan al'aƙiƙa a yanka ma yaro ragon suna wanda ya kasance al'aura'u harari garke ko mai ido ɗaya wanda yake idanta juyayye ko kuma take da ido ƙwara ɗaya Albayin awaruha wanda a yi ana iya ganewa amma wanda sai an ce kai wannan fa kaman harari garke ne anya a ko ce ma wannan to ta fita kun riga kun yi shakka wanda take asalin mai ido ɗaya, da an ga ta ce a'a wannan ido ɗaya gare ta ko wannan kaza ce amma wanda ake tantama to wannan bata shiga asalin wato cikin su ba to idan ya zamto haka an samu mai hararigar ke ko wanda take da ido ɗaya, to ba a yin layya da ita haka nan malam yace wal arja'u wanda take gurguwa albayinu arajuha wanda gurguntakanta yake a fili ana gane cewa ta na kasa tana dingishi ta riga ta karye ko ta ji raunin da ake ce mata ta na kasa wal maridatu baya halarta bai isa a yanka ma yaro dabban da take a mara lafiya albayyinu maraduha wanda rashin lafiyar ta fito sarari ake iya ganewa haka nan wal ajfa'u kwandagaggiya kafi zurugo ake ce masa irin wannan yara suna ta kuka 'Baban mu ba zai layyan nan ba sai ka je ka ce a bani wanda ko dan dubu shida ne in an yi albashi na bayar sai kaga kaman iska zai dauke shi yana tsaye a garke suna lilo tare da ciyawar da aka bashi <laughs> an fahimci magana to irin wannan ba a abin nan da shi sai ka je ko bashi ne sai ka ciwo bashin ɗiɗɗikekin rago daga baya kwawanye da mahauta insha Allah <laughs> ko kuwa <laughs> maman Yusuf kina shakka ne haka ake yi to Allah ya maka kyauta ne fa na gaya muku duk wanda aka ba haihuwa an ƙara mishi tsawon rai ne an ƙara maka tsawon rai ne an baka kyautan ɗa ina za ka iya samowa je ka ga wanda Allah bai ba shi haihuwa ba yadda yake roƙo ka gani da za a karɓi duk abin da ya mallaka a bashi ko ba na kwarai bane yana so to amma kai Allah ya ka irin wannan ai sai ka gode ko Allah dai ka ba da yanda za a yi to ya ce wal wa haka nan da take kwandagaggiya mara mai allati zahaba mukhaha wanda bargonta ya shiga ya tafi yanzu da ake zamanin corona nan ma ni ko ka ba irin wannan ba ci ba na sha hudu matsalan malai ce la yasihu baya halatta al-ishtiraku fil mutlakan a ayi tarayya a cikin dabban suna kai tsaye kun san rago na layya zaka iya cewa da ni da iyalaina ku shiga ciki ko mutum biyu ta su yanka rago ɗaya ko mutum goma ko takwas ta su yanka sa guda ɗaya su layya diya halarsa kun gane magana to amma shi rago ba zai yiwu an mun haihuwa an maka haihuwa mu ce to ya za a yi malam izala kawo dubu sha biyar in kawo sha biyar mu siyo ragon dubu talatin Allah ya gani dubu sha biyar nawa dubu sha biyar naka shi a suna ba a haka kun ga bambancin shi da layya kenan an gane wannan yawwa yanzu aka sai ta tafi to mu shiga dashi mana mu dan rage zafi maimakon sai ragon dubu talatin kawai ki kawo sha biyar kawo sha biyar biyu ai inna mala amalu bi ni yafi a'a ba anan ba inna mala amalu anan ba ta da ninyan shi ne ana yin sa ne ba a halarta a hada mutum fiye da ɗaya akan ragon suna wannan hukunci ne sakakken hukunci mutlagan fala yajza'u ar-ra'su illa ar-ra'sin dan haka nan dai baya halasta sai dai kawai guda ɗaya ga mutum ɗaya rago ɗaya na mutum ɗaya ne sannan wa man wulida wa man wulida lahu fi batnin wahidin zahaba an kulli wahidin minhuma dhabihatan khassa wa man dukkan mutumin da Allah ya azurta shi ya kasance da lahu an haifa masa tau'amun tagwaye twin kuma daga naka samu tagwaye ne tau'amun tagwaye kun san Hausa fa barawan yare ne yawwa duk wanda aka haifa mishi tagwaye yan biyu fi batnin wahidin a ciki daya kare ce ai yi sa biyu sun haihu rana daya da aka su ma tagwaye ne a'a ya ya tagwaye da mace ɗaya ta haife su to irin wannan aiki ya ganka dabaha an kulli wahidin min huma dabihatan khassa za a yanka ma kowane ɗayansa abin yankawansa shi kaɗai a keɗe kar a haɗa su a abin yanka guda ɗaya kama la ya jima ubainan udhiya kamar yadda ba a haɗawa a yankan dabbar layya wala da kuma ta suna an maka haihuwa ana saura sati ɗaya sallah sai ka ce shi ke nan ta zo a daidai kun banci magana? ga layya ga suna a'a wallahi sai ka wari sai dai ka zaɓi ɗaya ka fara da shi in ba ka da hali kai daya ka kara daya in ko da hali to biyu ne suka ganka min da bihatin wahida su ma ba a hada su a abin yanka guda daya ya cika awa ta yana ga ya kawata mai hakuri mu takaita anan insha Allah ta'ala gobe sai mu hada da na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya sai mana da alama za mu gama littafin kafin mu gama tafsiri kila za mu dubo wani littafin da za mu jona muku akan kan shi a ci gaba an gane ko insha Allah Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah kafin mu tashi gabda da zamu zauna anan an sanar da rasuwan wani Za mu ce mu uba ne a gare mu Alhaji Ali sarkin mota direban Sardauna wanda mu dai mun taso gaskiya kusan iyaye ne su a gare mu komai an kwana biyu an sha mai ko mutumin kirki ana faɗar rasuwar shi na tuna inda yake sallah tsawon gaba a sultan bello mu dai tun muna yara sukan kwashe mu su kai mu gona su mana kayan sallah abokanai ne ga iyayenmu mun taso mun gan su tare so da haka muna amfani da wannan damar muna masa addu'a cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' mudkhalahu silhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم ربنا إن كان من المحسنين فزد في إيثانه وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وأدخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amin akwai wanda jiya ta aiko min da kyauta na aurenta da aka yi littafi da kofi da sauransu na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zuriya ta gari assalamu alaikum wa rahmatullah